من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد إن قوى وإن سكي سورارا ودكلم عليه وأن اللوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ita ce halka ta ɗari da goma sha hudu cikin karatu da muke yi na littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatit tijjaniya na babban malami taqiyuddin hilali Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama Allah ya sa ya huta a da halkar da ya gabata ba mu gushe ba muna faɗa ma 'yan uwanmu In tijjaniya al'amara kamar haka cewa na farko dai wata jama'a da take bin alƙur'ani da sunna akan fahimtar magabata wacce suke ƙoƙarin a bauta ma Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa da sunan wahabiya babu ita mun da ce a tarihi an taɓa yin wani mutum sunansa abdulwahab rostom ya rasu tun hijira shekara 190 ya rayu a yankin jazair yana da alaƙa da aƙidar al'ibabiyya daga nan ne sai wasu suka ɗauko mabiyan wa'incan wahabiyawa ɗin sai suke jingina wa Muhammadu ɗan Abdulwahab. Wannan shine abin da ya faru a tarihi. Abu na biyu, muna faɗa ma ‘yan uwanmu Tijjaniya cewa ya shahara, ana faɗa cewa Muhammadu Gali, Shehu Tijjani ya tambaye shi, a yi ku zabu alaika za a yi maka ƙarya kuwa? Ya ce, e, idan ƙila an in an ce maka na ce wani abu, to fazinuhu bi mizanin shari'i ku auna shi da ma'auni na shari'a bai ce ku auna shi da ma'auni na shari'a da hakika ba cewa mizani na shari'a shehu tijjani ya ce maka fa ma wafaqa alkitaba wa sunna abinda ya dace da alqur'ani da sunna ka rike abinda ya saba masa ka aji da haka shehu tijjani ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa ko a gaban Allah ya fata da haka da zikiri da wuridi da duk wani abu da wani zai kawo maka da suran shehu tijjani ya ce ka yi inda ya ya faɗi waccan magana sai ya nuna maka inda annabi ya karantar da abin ya ce a yi tunda ya ce a auna shi da ma'auni na shari'a in ka samu annabi ya yi ka yi in ka samu bakar ka yi in ka je lahira ka ce shehu tijjani ne ya ce a yi zai ce ai shi ya riga ya faɗa maka ba abin da ya dame shi sannan abu na ƙarshe a kan wannan ainihin wato gabaɗin shi ne. a mun fara bayani akan wannan da ya yana ta cika baki in ban da rashin kunya ka girma mutum amma yana kallon kai ce maka yaro sannan ka zo kana alfahari kana cika baki kana cewa wai a je a duba dillita tafai sai ka ce mutum ya karanta dillita tafan wallahi mu ji tsoron Allah harkar ilimin nan yanzu ɗazun shi ɗan uwa malam Hamza madabu ya kira ni yana faɗa min wasu abubuwa muhimmai saboda muhimmancin su kafin ya wuce sai da na ce ya sake maimaita ya faɗa na rubuta dan a littafi na aji saboda haka alimta shay'an ne wa gaba da ka ashiya ka san wani abu ne abubuwa da yawa sun bace ma baka san su ba da ya zo fassara ba kamar da muka fara bayani kun da ji tafsiri ɗaya mun kawo to ka je ka duba tafsirai za ka gani mu koma cikin littafin sunan tirmizi na muhammad bin isa bin saura bin musa bin a tirmizi abu isa wanda ya rasu hijira 276 hijira 279 ya buɗe babu ƙaulihi lahumul bushra fil hayatid duniya. da ya buɗe wannan babu. za ka ga ya kawo hadisi na biyu da da da da saba'in bakwai uku. an aka ya yasarin an rajulun min ahal misra ƙala ya ce sa’alta a bajjarda an ƙaunin lahi ta’ala da hamal bushra fil hayatid duniya ya ce na tambayi abu darda a sai ya ce ma sa’ala ni an ha ahadun gairu ka ba wanda ya ƙara tambaya ta in ba kai ba illa rajulun wahidin sai wani mutum ɗaya منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتلوك تندنا تنبيع النبي فقال سيتي ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت سيتي هي الرؤيا الصالحة إتتي مفلكين قسيا يراها المسلم أو ترى له wanda mutum ke gani ko wani ya gani ya zai ba shi labari ya ce wa fil hadisi an ubada bin samin hada hadisun hasanun kun ga al tirmizi shine na ɗaya ko to matafi cikin littafin Sunan Ibn Maja, wanda ya rasu shi ma 273 ya buɗe babur ru'ya as-salihah yara al-muslimu da Hu. da ya buɗe wannan babun ya buɗe hadisi na 3894 shi ma ya kawo daga Abi Salma an da ibn Samit an ubadatu bin samin qala yace sa'altu rasulullahi an qaulillahi subhanahu na tambayi annabi lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah qala sai annabi yace hiya ar-ru'ya as-salihah ita ce mafarki na gaskiya yaraha al-muslimu aw tura lahu amma wannan yanzu yake ta baki yana cewa aje a duba duk tafsiri haddana kuma na ɗan izalan da salafawan duk an fassara lahumul bushara da ma'anan karama ake nufi wa ya faɗa maka matafa littafi na uku littafin muwadda ta al'imamu maliku al'imam malik ya rasu jira 179 ya buɗe babu ma ja a fin ru'iya ya kawo haddasa ni an malikin an hisham bin urwa an abihi annahu kana ya fi hadhihi da aya ya kasance yana faɗan lahumul bushra fil hayatid duniya, wa fil akhira qala sayyati hiya ar-ru'ya as saliha ita ce mafarki na gaskiya ya rahar rajulu أو الصالح يرى الرجل الصالح أو ترى sannan mu sake tafiya cikin littafin sunanud darimi al'imamu darimi ya rasu jira 255 shi ma haka ya buɗe babu ƙaulihi ta'ala lahumul bushra fil hayati duniya ya kawo hadisi na 2,182 yadda ya fassara shi kenan sannan mu tafi littafin al-mustadrak ala sahihaini na al'imamu hakim za mu ga cewa al'imamu hakim abin da ya fassara wannan lahumul bushira fil hayatin duniya bayan ya kawo shi a cikin littafinsa na al-mustadrak abin da ya fassara shi da shi kenan ya kawo hadisi mai lamba ta tara ya kawo ya fassara shi haka sannan idan muka tafi cikin littafin muhi sunna na abu muhammad al-husaini bin mas'ud bin muhammad bin al-farra al-bagawi al-shafi'i wanda ya rasu hijira ta 516 shi ma da ya kawo kitabun ru'ya babu ta haƙiƙin ru'ya cikin abin da ya kawo na fassara ya fassara shi da haka a hadisi na 3272 to wannan ne abin da ya kawo shi yasa al-Imam Ibn Jarir tabari a cikin littafinsa da ya gama kawo maganganun malamin shi sai ya ce wa aulal aqwali bi fi ta'wil zalika bis sawabi sai yasa je maka ce maka kalmar ta'wili a wajen malaman farko tana nufin fassara ne sai ya ce to mafi dacewa fi ta'wil zalika bis sawabi a cikin abin da ya shafi wannan an yi inna Allah ta'ala zikiruhu akbar Allah ya bada labari anna li awliyaihi almuttaqin albushara waliyansa masu jin tsoron su suna da bishara fil hayatid dunya sai yace wa min albisharati fil hayatid dunya yana cikin bishara a wannan rayuwar ta duniya ar-ru'ya as-salihah yaraha al-muslim mafarki na gaskiya wanda musulmi zai gani autura lahu kun ga wannan fassara ce ta annabi Muhammad al-imam ibnu jarir tabari ya ƙara tabbatar da ita yace minha yana ciki busharal mala'ika iyahu inda khuruj nafsihi bi rahmatillahi wannan kuma fassarar da na dalili suka dogara da ita saboda waccan ayar da Allah yake cewa abushiru bil jannati allati kuntum aduna kafin mutum ya bar duniya yace kamaru ya anin nabi innal mala'ika allati tahduruhu inda khuruj nafsihi kamar yadda aka ruwaito mala'iku lokacin da za a ɗauki rai ta ƙule ta kanci iskriji ila rahmat ukhruji ila rahmatillahi wa rijwanihi sai yace wa minha bushara Allah iyahu ma adahu fi kitabihi wa ala lisan rasulih bisharar da Allah yayi wa wato gare su a littafinsa ta hanyar manzansa min as-sawabil na lada mai yawa kama qala jalla sana'uhu wa bashirin lazina amanu wa amilu salihati kunga wannan za ku ga cewa shi ne abin da malamai suka ainihin wato yi wannan ainihin wato fassara din wannan shi ne abin malamai suka yi na wannan ainihin wato fassara ɗin da haka za mu ga cewa wannan shi saboda haka ka zo ka cika baki ka ce wai duk malamai sun fassara haka wai a je a duba duka sun fassara karama ake nufi kaga dan uwa akwai matsala gaskiya akwai matsala to sai mu tafi kadiya ta ƙarshe kan wannan matsalar shine kadiyar da ya dauko yake cewa a ibnu taymiya yayi magana cikin majmu'ul fatawa akan abin da ya shafi sufaye cewa suna da istilahi mai saurare ya kamata ka gane istilahi na sufanci yaushe ya fara kamar istilahi na kalmar shi a yaushe ya fara sannan yakan canja daga zamani zuwa zamani mu ba ma musu cewa a cikin sufaye akwai wanda suke bin alkur'ani da sunna kuma suna kan fahimtar magabata kuma zan buga misali yanzu sai mai saurare na sai ya auna a cikin maganganun da lokacin da ya zo yana faɗan sunan alfurkan baina auliya auliya'ir rahman wa auliya'ish shayatin ibnu Ka ga kasancewar ka faɗi littafin da kuskure ba za mu ce ko karatu baka da shi ba kai jahili ne a'a kuskure ne kana iya yi? kuma faɗin littafin alfurqani ka ce masa alfarku kaga kuskure ne to ko abin da ba kwa kenan uzuri da haka ko in kun yi kuskure a gurinku daidai ne in kuma wani kuskure jahili ne bai san karatu ba sai da ka fa abinda kake ta faɗa ci kana cewa a duba cikin alfarku ba alfarku ne, alfurkan ne to ibnu taymiya da ya tashi cikin alfurkan din sai ya ce faslu wa na kana awliya'ullahi azza wa jalla idan Allah ya kasance waliyansa humul mu'minuna almuttaquna sune masu imani masu jin tsoron sa sai ce wannasu yatafadaluna fil imani mutane ko sun fifici juna wajen imani wa taqwa da tsoron Allah fa hum na fi wilayati bi Hasbi, zalika da haka mutane sun fifita wajen wilayar a wajen Allah gwargwadon wannan kama annahum lamma kanu mutafadilina fil kufr wan nifaqi kamar da zaka ga mutane wajen kafirci da munafinci ai ba matakin su dai bane dan Allah sai da yace wa min man haulakum min al-a'rab munafiquna sai yace wa min ahli al-madinati maradu ala nifaqi sun goge akan munafunci goge wadda la ta'lamu ba za maka iya gane sa to sai yake cewa kanu mutafadirin fi a lahi da hasbi zalika sai kaga lokacin da mutum ya kai makura wajen kafirci da munafunci gwargwadon yadda yake fada da addini to haka wanda ya kai makura wajen imani da takawa irin hidima da bautar Allah da yake ma addini bai zama ɗaya da wanda imanin sai ke kasa kasa ne sai ya ce wa aslul imani wa taqwa asalin imani da tsoron Allah shine al-imanu bi rusulillahi wa jima'u zalika alimanu bi khatamir rusul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace shine abin da ya tattaro wannan imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sai ce fal imanu yatadammanu al-imana bi jami'i kutubillahi wa rusuli. da imani ya ƙunshi dukkan imani da annabawan Allah da littattafai wa asalin kufuri wan nifaqi huwa kufur bin rusuli asalin kafirci kuma shine kafirce wa Allah da manzanni wa bima ja'u bihi da abin da suka zo da shi sannan ibnu taymiya ya tafi ya ci gaba da magana yake cewa kana salafu a cikin alfurqan din magabata sun kasance yusammuna ahlad din wal ilmi suna kiran masu addini da ilimi alqurra a farko fa yadkhulu fihim al ulama'u sai ya zamanto a ciki malamai sun shiga wannan safu da waɗanda suke masu ibada ne sun mahadasa ba da zalika ismu sufiya wal fuqara bayan da malamai duk wanda yake da alaka da ilimi da addini da ibada ana ce masu alqurra daga baya sai istilahin ya canza ana ce musu sufiya ana ce musu al fuqara wasu sufiyya huwa nisbatun ila libas as yace sunan sufiya nisba ne zuwa ga su yace hada huwa sahihu wannan shine abin da ya inganta wa kada qila an ce innahu nisbatan ila safwati alfuqaha wato nisba ne zuwa ga zababbun malaman fiqh wa qila ila sufa sufat bin abi haka ya ta kawowa sannan qabilatun min al-arab sannan yace kanu yu'rafuna bin nusuki wa qila ila ahli sufati wa qila ila ahli safa wa qila ila ahli as-safwati wa qila ila safi al-muqaddam bayna yadayi Allah ta'ala da ya gama sai ce wa hadhihi aqwalun da'ifa duka waɗannan maganganun da'ifai ne abinda ibn ya ce sufiya huwa nisbatun ila libas su nisba ne zuwa ga mutanen da suke sanya tufafi wanda ba shi da tsada lokacin da mutane suka koma suna ta alfahari wajen sa kaya wannan shine sai yake cewa fa hulauka law kazalika inda ya kasance kaman haka ne la tsala da an ce kaza au au safa'iyun au safawiyun au kaza au kaza sai da ya gama yace wa sara aidan ismul fukara, ya'ani bihi ahlus suluki sai wannan ya zamanto suna ne da ake kiran ahlus suluk wa hada urfun hadithun yace wannan wato urfi ne wanda yake fararre wa qad tanaza an-nasu ayyuhuma afdalu musamman mutane sun yi jayayya wanne ne yafi as-sufi aw musamma al-faqih shin a ce maka sufi ko a ce maka faqih shi yafi sai ya ce wa yatanaza'una aidan afdalu kamar yadda suka jayayya ayyuhuma afdalu al-ghani shakir aw al-faqir as-sabir sai da ya gama sai ya ce wa hadhihi al-mas'alatu wannan matsala fiha niza'un qadim akwai jayayya da datsiya baina junayd wa baina abul abbas min ata tsakanin junaidu da ibn abbas wa qad ruya an ahmad bin Hambal fihi ma ko fi arwayatin wa kullihi yace an ruwaito daga al-imam ahmad yace abin da yafi daidai ga baki daya ma qalahu allah tabaaraka wa ta'ala haythu qala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi allah atqakum yace duk amfani da wayannan alfazun sufaye ko alfuqara'u yace abin da yafi wancan sunan sufiya nisba ne zuwa ga libasa su shine cikin maganganun da malamai suka yi wanda yafi wato tabbata sannan bayan ya kawo wannan sai ya tafi cikin alfurqan din sai yake cewa fa inna ibn arabi ibn arabi wa amsalahu da makamantansa wa inidda aw annahum min as-sufiyya ko sun yi da'awar cewa suna cikin sufaye sai ya fahum min sufiyatul malahida suna daga cikin sufayin da suke masu ilhadi ne al-falasifa laysu min sufiyati ahli ilmi ba sa daga cikin sufayin da suke da alaka da ilimi da haka mai ya sauka saurara ba muna condemning din mace ai yanzu ba mun sha faɗa a nan wajen ba cewa shehu usmanu mutumin kirki ne Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama yake cewa fadlan ballantana an ya kuna ya kasance ko an ya kunu min mashayikh ahlul kitabi wa sunna daga cikin malaman da suke da alaka da alqur'ani da sunna sai yace ka fudail ibn iyad kun ga ibnu taymiya ya yadda akwai sufayen da ya raba su gida biyu akwai wanda suke da alaka da alqur'ani da sunna akwai wanda suke suna da awar sufanci kuma mulhidai ne amma yanzu ibnu arabi a wajen mafi yawancin su shi lokacin da ibnu taymiya ke faɗa cewa mulhidi ne ai wasu a wajen su ibn arabi mutumin kirki ne sai yace wa ibrahim bin adham wa abi sulaiman darani wa huwa wa ma'ruf al-karhi wa zunayd bin muhammad wa sahal bin abdullah tusri wa amsalihim ridwanullahi alaihim ajma'ina kun ji ibn taymiya cewa ya Allah ma ya yadda da su da haka mutane wanda suke saurare kar su dauka cewa wai matsala abin da ya shafi ka ce kai sufi ne mu ba shi bane matsalar mu a'a kana tafiya akan alqur'ani da sunna akan fahimtar magabata cikin misalin da nake so in buga wayanda su suka yadda suna daga cikin sufaye ne matsala guda ɗaya ce nake so in buga akan ta a nan wajen nayi magana na ce aqidan Allah yana ina ne an kasu gida uku akwai Allah yana ko ina wanda wannan duk wanda yake da wannan aqidar cikin sufaye to ka tabbatar yana cikin sufaye gulatu wayanda suke ɗan ilhadin da daga Allah yana ko'ina daga nan kuma sai a zo a gina ma yara cewa suna ana zama Allah. Sannan akwai aƙidar Allah bai ko'ina ita ce a sha'ira. Sannan akwai aƙidar Allah ya daidaita a saman al'arshin shi, wannan gashi littafin alguniya ne littalibi tsariƙil haƙƙi. li talibi tariqil haqq mutum ya duba daga shafi na 95 na abdulkadir kansa da ku ga ya bude babu ma'arifati sani'i azza wa jalla da yazo yana tattaunawa maganan istiwa'in Allah akan al'arshi a shafi na 97 sai yace huwa ba'in min khalqi Allah ya yi nisa da halitta amma wala yakhru min ilmihi makanu babu wani waje wanda Allah bai sani ba mai ake da iliminsa ya ce wala ya juzu wasu bai halatta a siffanta Allah ba da annahu fi kulli makanin a ce Allah yana ko'ina don Allah sai ka duba ka gani wayannan sufayen su yanzu ne aƙidar su wannan aƙidar tasu ta yi daidai ta Allah yana ko'ina da aƙidar shabul qadir Jelani? sai ce bal abin da za a ce innahu fis sama'i alal arshi Allah yana saman al'arshi kama ƙala jalla sana'uhu kamar yadda Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi istawa wa qawluhu thumma istawa alal wa qala ta'ala ilayhi ya al-kalimu at-tayyib wal amalu as-salih yarfa'u sai ce wan nabiyyu alaihi wa alihi wa sallama annabi hakama bi islamil ama yi hukunci da musuluntar mace lamma qala laha lokacin da yace mata aina Allah a ina Allah yake fa asharat ila samai sai ce nuni zuwa ga sama wa qala an-nabi fi hadith abi hurairah lamma khalaqa Allah al-khalqa kataba kitaban yayin da Allah ya halitta halittu ya rubuta littafi ala nafsihi wa huwa indahu fawqa al-arshi littafin yana wajen Allah a saman al-arshi a wajen al'arshi shi Allah ya daidaita a saman al'arshi cewa anna rahmati taglibu ghadabi wa lambin lafzin akar lamma qada ya kawo innan hadisan sai ya ce wa yanbaghi itlaqu sifati listiwa ya kamata a faɗi kalman alistiwa min gairi ta'awili ba tare da an yi tawilin ta ba wa annahu istawa zat wa annahu istiwa'u az-zati 'ala laka ne na zatin Allah akan al'arshi? la alama 'ala al-qu'ud wal mumasati ba akan ma'anan ya zauna ba kama qalatil mujassima wal karramiya wala alama ma'ana al-ulu war kama qalatil asha'ira ba kaman ma'anan ɗaukaka ba kama yadda asha'ira suka fi. wala alama ma'ana al-istila wal galaba kama qalatil mu'tazila laka kalmar da kuke fassara istawa da ma'anan ya daidaita shabul qadir jilani ya ce wannan fassara ce ta mu'tazila li'anna ash-shar'a yace domin shari'a fa lam yurid bi zalika duk bai zo da wannan ba wala nukila an ahadin min sahaba wa tabi'ina ba a ciro daga wani mutum ɗaya daga cikin sahabbai ba ko tabi'ai min salafi salih daga cikin magabata na kirki min ashabil hadisi daga cikin ma'abutan hadisi bal al manqul an hamluhu ala al itlaqi abinda aka ruwaito daga magabata inji Abdul Qadir Jilani shine daukan wannan nassin akan itlaqin shi to dan Allah ka auna ka gani wasu da suka ga wannan abin zai ba su matsala sai suka ce shi abdul qadir jilani wannan magana karya ce bai faɗe ta ba dasi aka yi dasa mai aka cikin littafin nan kamar yadda alfazazi ya ce halabtu bizil arshi allazi fawqa hustawa shi a na an yadda shi ya faɗa amma idan sun zo tawili suke yi sai ai ba haka yake nufi ba ya kawo cewa qadru ya an ummi salma zaujin nabi fi qawlihi azza wa jalla an ruwaito daga Umma salma matar annabi arrahmanu ala arshi tawa qalat take cewa alkayfu ghayru ma'qul kaifiyayya Allah ya daidaita wannan abu ne da ba za a iya sani ba wal istiwa'u ghayru majhul amma istiwa'i abu ne da yake sananne wal iqraru bihi wajibun tabbatar da shi wajibi ne wal juhudu bihi kufrun sannan masa wannan kafirci ne sai yake wa qad asnadahu muslim bin al-hajjaj anha an annabi sallallahu alaihi wa sallama fi sahihi wa kadhalika fi hadisi Anas bin Malik radiyallahu anhu yace wa qala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala qabla mautihi bi kabibi yace al-Imam Ahmad ya faɗa kafin ya mutu dan kuwa ya san a mazhaba ba Hanbali ne ga usulus sunna nan yanzu a gaban a aje a duba aqidan al-Imam Ahmad aqidan Allah yana ko ina ne ko aqidar sa Allah ya daidaita a san a ashi daidaita daidaci da shi sai yake cewa ya ce akbaru sifati wato duk hadisan da suka zo akan sifa wato tamurru kama ja'at bila tashbihin wala ta'qil haka za a ci gaba da gudanar da ita ba tare da tashbihi ba ko kamanta Allah wa qala aidan fi riwayati ba'dihim yace lastu bi sahibi kalami wala ara al kalama fi shay'in min hada illa ma kana fi kitabillahi azza wa jalla aw hadisin anin nabi sallallahu alaihi wasallama au an ashabihi radiyallahu anhu yace ni bana daga cikin ma'abota kalam sannan bana ganin mutum ya tsaya ta falsafa wani abu ne a'a yace sai abinda alqur'ani ya faɗa da sunnar manzon Allah da kuma abinda sahabban annabi suke ka awu tabi'ina fa amma ghayru zalika fa innal kalama fihi ghayru mahdud fala yuqalu fi sifatir rabbi azza wa jalla kayfa wa lima wala ya yaqulu zalika illa shakun duk abin da yake sifa ce ta Allah ya yi tabbatarwa da kansa to ba a faɗa a ce dan me ya yi haka sannan ya ƙara cewa qala ahmadu rahimahullah fi riwayatin anhu fi mawdi'in akar al-imam ahmad ya faɗa yace nahnu nu'minu bi anna Allah azza wa jalla 'ala al-arshi mu muna imani cewa Allah ya daidaita a saman al-arshi kaifa sha'a wa kama sha'a bila haddin wala sifa ba tare da iyakancewa cewa ba tare da cewa ga kuma yadda sifin yadda daidaita ba ya bulugu hawa sifin wanda mai siffantawa zai iya kaiwa zuwa gare ta aw ya hudduhu haddi lima ruya an sayyid ibn al-musayyib saboda abin da aka ruwaito daga sayyid ibn al-musayyib an ka abil ahbar qala Allah ta'ala fi fi at-taurat yace Allah ya faɗa a cikin at-taura ana Allah fawqa ibadi ni Allah ina saman bayina kuma Qur'ani yace wa huwa al-qahiru fawqa ibadi wa arshi fauka jami'i khalqi arshi na yana saman halittu ga baki ne wa ana ala arshi ni ina kan al arshi alaihi udabbiru ibadi wa la yakfa alayhi shay'un min ibadi daga nan ne Allah yake ta yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi yake jujjuya al'amara sai yace wa kaunuhu azza wa jalla ala al-arshi kasancewar Allah yana saman al-arshi mazkuran an ambace shi fi kulli kitabin unzil akan duk wani littafi da aka saukar ala kulli nabiyyin ursil akan duk wani annabi da aka aiko bila kai wali anna Allah ta'ala fi ma lam yazal mawsufun bil ului wal qudra wal istila dan dama Allah bai gushe ba ya siffanta da daukaka da iko da kuma rinjaye wal galaba ala jami'i khalqihi min al arshi wa ghayrihi fala ya'malu al istiwa'u ala zalika ko fala yu'malu al istiwa'u ala zalika ba a ɗaukar ma'anin istiwa'i akan wannan sai ce falistiwa'u cewa Allah ya daidaita min sifatin zati wannan yana cikin sifa ta zati ba da ma akhbarana bihi bayan Allah ya ba mu labari da shi wa Nasta alaihi kuma Allah ya tabbatar da wannan a kansa wa akkadahu Allah ya karfafa wannan fi sab'i ayatin min kitabihi a cikin ayoyi guda bakwai a Qur'ani jama'a wanda fake wannan maganganun shehu abdulkadir jilani ne ba sai ce wa sunnatul ma'asura da kuma sunna wacce aka roto wa huwa sifatul lazima lahu yace wannan sifa ce da take lizimtar Allah wala iqabihi wacce ta dace da shi yace kal yadaini kaman hannu wal wajhi wal aini was sam'u wal basar wal hayatu wal qudra wa kaunuhu khaliqan wa raziqan wa muhiyyan wa muhiyyan wa mumitan mausufin biha yace kaman hannu eh kaman fuska kaman ido kaman ji kaman gani abinda muka faɗa a karatun baya kamar rayuwa kaman iko kasancewarsa yana azartawa ya kashe ya raya yace mausufin biha sai shi abdulkadir ya yace wala nakhruju min alkitabi was sunnah ba ma fita daga littafin Allah da sunnar manzon Allah na qara'ul ayata wal khabar za karanta ayin qur'ani da hadisan annabi Wani umminu bima fihi ma muna imani da abin da ke cikin su wa nakilu kaifiya muna wakilta kaifiyin fi sifati ila ilmin Allah azza wa jalla sifan kaifiya yadda take zuwa ga ilimin Allah kama qala sufyan bin uyayna rahimahullahu yace kama wasafa Allah ta'ala nafsuhu fi kitabi sai ce fa tafsiruhu qira'atuhu tafsirin sa shine yadda ka karanta shi la tafsira lahu ghayrahu la tafsira lahu ghayruha ba da wani tafsiri in ba wannan ba ya ci gaba da magana to sai ka duba ka gani wannan aqida da Sheikh Al-Qadir ke faɗa wata ta dace da Al-Qur'ani da Sunna duk sufin da ke kan wannan to Allah ra'asu wal ayn muna tare da shi yana kan Al-Qur'ani da Sunna amma wanda ya zo ya gina wa mutane cewa Allah yana ko'ina, <laughs> daga nan ka gina mutane aqidan ana zama Allah, ai ka san akwai matsala kuwa to wannan shine saboda haka ba mu yi condemn din kowa da ainihin wato kowa ba wannan shine ba mu condemn din kowa da kowa ba Allah ta'ala ya sa mu dace ana nuna cewa lokaci yayi zan yi kokari in takaita a nan wajen wa bi kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh